a dakata dakata assalamu alaikum wa alaikum salam eh kana tare da BRK TV a daidai wannan lokaci to alhamdulillah eh idan ba damuwa ina so in san sunan bawan Allah sunana mazari mazari gandar gandar haka nan kawai to eh, haka sunan yake to to to yayi yayi yayi malam mazari malam mazari wata yar tambaya ce da ni Allah ya sa na sani wai a ce alal misali eh zaka je Abuja a motarka sai babbar masoyiyarka wanda kake so ka aura wanda kake bala'in so ka aura sai ta ce za ta bi ka shi ma abokinka babban amininka abokinka ya ce shi ma zai bi ka sai ka kwashe su gabaki daya za ku tafi abuja kuna zuwa daidai rijana kawai sai barayi suka tare ku suna tare ku suka caje ku gabaki daya hada budurwanka suka caje ku gabaki daya suka kwashe komai suka yi muku empty shikenan kawai sai suka ce ka zaɓa cikin ɗaya cikin biyu ka zaɓa ɗaya ko budurwan nan naka ko kuma babban abokin nan naka za su tafi da guda ɗaya su barka da guda ɗaya ka tafi ka tafi gida ɗayan sai an kawo kuɗi sannan za su saki to malam bazari idan kai ne budurwan nan za ka bada su tafi da ita ko ko babban abokinka to kai banda abinka ga katon banza ya zai mika budurwata fatan banza kuma? To budurwa ta wadda nake so in aura tana so na ina son ta sai mika ma bara ita ta tafi da ita gashi ina tare da abokin na shi zan mika masa su tafi da shi bana. Katan banza? To aboki na menene akan budurwa ta shi zan mika mana. To ai budurwar ka za ka iya canza ta aboki ba a canza shi fa. A wurin ka ba? gado ɗaya kuke kwana tun kuna yarinta sai ka ce za ka miƙa to billahi la ilaha illa huwa kai ma kai ma da kake min tambayan baka da tunani ni ni da ni eh. shi zan miƙa ya awon gaba da budurwata kai dai baka eh, da tunani kai dai baka da tunani kai dai baka da to billahi la zai ki ba ma hannu malam daga tambaya to tambaya sai ka mu tambaya da nuwa ko da da nuwa ne aikin banza aikin wani a ha ba ha ba wannan ai yi son kai kai eh, kai kuma guri ka saka da 抓沙沙。Shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su. Eh, za ka gani, lip